Tausayin mata shiri na Afirka TV tiri ne, domin ku ne mata, shiri na dausayin mata. Tuma masu kallo barkamu da dawa daga hutu rabin lokacin wannan shiri da muka tafi ga wanda suka tare mu a yanzu muna gabatar da shirin dausayin mata ne daga na Afirka tv da tare da malama Juweriya Uthman wanda take mana bayanin take ba mu shawarwari akan yanda za mu kula da 'ya'yanmu a lokutan hutu. Malama ta buɗe wani jawabi muhimmanci duk da dai abin da ya rage shirin bai wuce minti goma sha biyar ba amma in muka samu dama za mu sake tattauna shi shine banda karatun da ake ma yara aji a wani karatu da rayuwar da muka tsanci kanmu a ciki sa dole mu dinga ma yara shi musamman matsala da ake fama da ta yin fyaɗe da dai sauransu wanda a aji ba lalle ne a dinga karanta mu yaro ko yarinya amma dole a gida uwa ta kula amma kafin nan zamu koma kan shawarwarin da malama take ba mu wajen koya ma yara dogaro da kansu malama muna miki da marhabin da dawowa a cikin shirin na'am to malama ina ganin fannin da zamu duba na biyu mun ji fannin sakacin iyaye wajen koya ma yaran sana'a wanda hakan yake sa na ce mun ji sakacin iyaye wani lokaci wajen rashin koya ma yara sana'a da kuma tunani in yaran suka gama suka samu sakamako mai kyau a makaranta za su zama manya-manyan ma'aikatu na ofis wanda za su zauna a kujeru masu juyawa wanda muka ce wannan kure ne za a iya gama karatun wannan aiki na ofis din bai samu ba malama idan muka sake dawowa har yanzu a wani lokaci su kansu 'ya'yan kusan akwai rena sana'a ban san ko ana da karancin zaman hira tsakanin ɗa da uba tsakanin ɗa da uwa watakila uwa za ta iya ba yatta labari kafin mahaifinku ya aure ni a gidanmu kullum da safe ni nake yin kaza ni nake yin kokon da ake karyawa da shi ko ni nake yin masar da ake karyawa da ita a gidanmu ko kuma har kaza har kaza muke yi ana zuwa gida ana saya haka zalika uba na yi yankan ciyawa na yi tallar newspaper akan titi rana tana dukan kai na tukunna ne kuɗin makaranta da dai sauransu malama anan wani kira za a yi ma iyayen wajen nuna ma yaran cewa asalin su ba komai bane kar su rena duk sana'ar da aka ce su je su koya. yawanci da iyaye ake samu mm. yawancin ka samu kuma mata idan suka ɗauki irin 'ya'yansu aka zauna sai ce ni wahalan da na sha ba na son 'ya'yana su sha wahalan da na sha ba na su sha baban ku kafin aure shi yayi yi kaza yayi kaza ko kar ku zauna ku shafar farko kawo min miji ko kuma kar ku je ku yi sana'ar da za ku je ku je ku wahala da mu mm. wahala mun yi kaza amma da kuka wahalan ayyuka sun zo kun zama mutane wannan abu da yake abu na biyu shine ba ma kulawa da irin abokanai da ƴaƴan mu mata da maza kawai da <coughs> wani lokacin sai ka ga yaro dan talaka ne shi ne kisa kaza ya karya ba komai sai zai nemi wanda ya fi sai zai rayuwar ƙarya. Da har wasu ɗayan ba sa son su nuna wannan babana ne wanda suna boyewa. Idan suna neman wani ganyen can suna nuna saboda abokanai da kawaye sun fi ƙarfin wanda suka zaba ba sa ƙasƙantar da kansu. Abin da biyo bayan shi ne sai ka zo ka duba a duba a gani. Yarinya ta tashi ko yaro tashi sai ka gani ya je yana ganin sana'a amma ina kashi nawa zai ci ba zai samu yawa ba zai komai ba. Sai yarinya cewa na kawar da ku daga kwaɗayi har koya mana suka yi abinci idan ba irin na gidan ku bane ku yi haƙuri kar ku je ku sa kwaɗayi a kai kuna bibiya don a baku lallai lalle to idan muka koya wa 'ya'yanmu shanin ya kamata tsoron Allah mun tunda aiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Shanin asalin gidansu cewa su ambassadors ne na gidansu ambassadors ne na iyayensu maza na iyayensu mata na musulunci ambassadors ne na al'ummar duniya gaba daya wanda idan suka yi alkhairi za a yi alfahari da su a duba yau muna da yara wanda za ka samu irin kimiyya nan da ake koya musu ɗan kaɗan za ka samu yaro ya taso ya ce ya yi jirgin sama za ka samu yaro ya zo da irin abun a wani kawai kwalabe yanzu ana iya abubuwa da su robobi yanzu a samu a yi abubuwa da su irin faro bato ɗin nan kwalaben faro ruwan faro za a yi abubuwa da su daban-daban a yi ka gani yaro su suna abubuwa da dama za ka samu irin wani su ba gona jari za su tara da yanzu mm. ana kaiwa a yi abubuwa da su za su je su ba su rena kansu ba zai mm. zo ya dawo ya tsira a da na sani Mm. yana jami'a yana jami'a zai tafi jami'a idan zai dauka blok ana gini duk inda ake gini zai iya zama ya dauka yi da wannan zai ba wa iyaye zai ya kudin makarantarsa da wannan zai taimaka wa mahaifinsa ya samu ah, mutuwan jiki mutuwan jiki yau da ya dauki girman kai ya dora sai dai ka shi a layi yana ta yawon ƙarya yana fama da damu zan bayan ruwan ido ba iyayen ba amma tun da baban shi ya samu larura ba zai iya biyan masa kudin makaranta ba yaga abin da ya fi masa sauki idan ana kwashe blog zai je ya kwashe da yamma zai kawo ce gida mm. zai kuma tara zai tafi makaranta ya je biya kuɗin makaranta kaga ya taimaka sosai haka ya kamata mu koya wa ƴaƴan mu kankantar da kanmu mm. mu sani mu kankantar da kai mu sani cewa shi rayuwa mm. Allah ne yake daga wanda ya rama a lokacin da ya dama kuma rayuwa kowa raban shi yake ci wani bai isa ya ci raban wani ba sa'annan gaggawa daga shi ɗan ne duk wanda muka ga yau an ce wani ne a al'umma to mm. tabbas da ba wani bane da ba wani bane daga haihuwa sai an yi zama a yi rarrafe kafin a tsaya a yi tafiya kafin a fara magana kowa yana farawa ne daga matakinsa kafin ya kai wani mataki saboda haka mu koya wa 'ya'yan mu hakuri juriya wannan iyayen mu na kai kanmu inda Allah bai kai mu ba mm. wasu iyayen kuma suna ɗaukar kansu ne su kai inda Allah bai kai su misali kina ba eh, kamar misali a ce baban yana aiki a wuri haka mm. yana aiki yana da uga sai ka kwashi ƴaƴan ka kai gidan da ba dangin kuma ba komai ba ka mm. sauya wa ka rayuwa a je a kai su haka za a yi wulakanta su amma haka zai ce yi a guri saboda irin wannan ko kuma ya ɗauki extra ya ce dole dole dole bane sai ta ji zai haɗa ta da mai kuɗi ko ɗan mai kuɗi a ɗauke ce duk wulaƙanci karki da abu saboda za mu samu kuɗi a koya wa yaran mu ƙasƙantar da kai haka ba shi da daɗi ya kamata abin da Allah ya bamu mu yi alfahari da shi mu gode wa Allah wani yana neman haka bai samu ba kawai mu samu kanmu ba a cikin masu addinin musulmai mu gode wa Allah ni'ima ce daga da izzati ku koya wa ƴaƴan yadda za mu samu tsira daga duniya har kiyama sannan wannan eh, sana'ar za mu zuwa da riƙe da tarbiyya da kewa ƴaƴa na amana ce za mu tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe kiyama mm. ranan da ƴaƴa da dukiya ba za su amfani ba sai dai abin da muka yi na nan kai yau ma na san ko umaru wala banun illa ma Allah bi kalbin salim sai wanda ya zo Allah da dukiya ta kwarai saboda haka zai alkhairi a zukatan mu ji tsoron Allah wajen al'amuran mu wannan zai taimaka mana kwarai da gaske na'am malama insha Allah malama Allah ya saka da alheri kusan ina ganin malama a mintunan karshe abinda na so mu ƙara bayani akai da kika yi maganar cewa uwa ya kamata ta koya ma yayanta a wannan hutu karatun da ba a aji kaɗai ake samun shi ba musamman irin su matsalolin fyaɗe da dai sauransu akan samu lokaci yara sukan taso da ƙarya akan samu lokaci a yara sukan taso da tsoro wanda wannan tsoron yakan hana su faɗan gaskiyan abin da yake faruwa a cikin society a ah, malama har da abin da babu daɗi eh, ana samun 'yan mata wasu ma da suke karatu a makarantun kwana su zo da ɗabi'ar neman mata cikin anguwa su dinga neman kannansu da sa'annin kannansu jan hankali wajen koya ma yara cewa duk wata damuwa da take damun za su iya fitowa su faɗa ma iyayensu a wacce shawarwari za a ba iyaye cewa su koya ma yaransu wannan ko da a minti biyu ne sai mu rufe tabarman shirin cewa duk wadda ko mace ce yar uwarki da take da girma ta kira ki ta yi miki wani abu na saka miki yatsa a wani waje na taba wani abu a jikinki ko kuma faɗa miki wasu maganganu da kika ga ba su daidai ba ki zo ki faɗa a gida kar ki ji tsoro ko da ko wanda ya miki hakan makusanci ne abin da nake so malam mu gane a nan gaban shi ne mm. yawanci iyaye ne suke dawo irin wannan abubuwan mm. ƴaƴan mu mai da su abokanan mu da kawayen mu mu za mm. su a ciki ki a matsayin ki da uwa ki za fara budawa ki ga inda aka ce wannan ake ake cewa eh, private nan da ake cewa eh ki eh, ki a'a da nan da nan da nan ba za ki ba wanda zai taba miki ba wanda zai taba miki nan Allah ne ka koya Na abin da ya biyo ba shi ne idan suka dawo daga makaranta kuma su zaman kawarsu sosai ki buɗa a'a wani ma ya kaza wani ma ya kaza to kin gani kar ku mm. saki wannan inda kin ga irin wannan rayuwar Allah ya shirye su kar ku irin wannan kar ku yi kaza kaza kullum kina bibiyar su saboda haka ƴaƴan za su zo zama ƙawayenki mm. idan suka zama ƙawayenki su duk abin da ya faru a makaranta da labarin wanda ya ci zero ma a za ku sai a ce to a ji gobe ku musu addu'a ku kaya addu'a mm. wannan an ce kaza ya same su a faɗa sannan idan aka samu kesi ɗin a kesis ɗin kenan sai a kira su a yi amfani da shi a masu nasiha yanzu wannan abin da aka kaza abin da ke nan ke faruwa yanzu a duniya mm. saboda aka sa mu koya wa ƴaƴanmu defense major ƴaƴanmu ma dole mu koya musu defense major yau a zo ki gaya musu muhimmancin amanan Allah a cikin su na wajen al'auran su gwara a kashe ki a kashe ki dan a riki fyaɗe saboda aka koya ma ƴaƴa defense major izinin ubangiji sannan a koya musu addu'o'i kamar yadda na faɗa kuma amma yadda ake treating din shi a gida mm. ake masa ake masa mm. ba zai iya ba gaskiya ne amfani da wannan kalma kullum iyaye su mai da ƴaƴansu abokanansu wannan mm. zai taimaka kwarai da gaske wannan ne malam insha Allah rabbi To malama muna godiya kusan anan zamu naɗe taburma shirin insha Allahu sai idan Allah ya sake haɗa mu Allah ya saka muku da alheri da kuke amsa wannan gayyata ta malama ba dare ba rana ana cikin kowane uzuri akan aje domin a karar da al'umma Allah sa komai aiki da abin da kuke karanta mana. yan uwa masu kalo babu wanda rage sai dai yi ma ita malama joyariya godiya ta musamman da kuma abokanan aiki da suka dafa ma shirin musamman malam najib gabari da ke daukan hoto da kuma sunusi sai ammar da kuma muhammad rabi da suke kula da ɗakin watsa shiri haka zalika godiya ta musamman ga abdulaziz ahmad aliyu mai kula da kulliyar shirin da kuma zakariya thani ni mai gabatarwa umar alhaji da nake cewa ku kasance lafiya ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen Africa TV 3 kafin mu rabu da ku akwai sanarwa ku yi ma 'ya'yanku albishiri cewa shirin su na yara manyan gobe insha Allah zai koma sau biyu a mako daga wannan makon da muke ciki a yau da za a gabatar muku da shi ne a lokacin da aka saba gabatar muku da shi shine karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar karfe biyu daidai agogon GMT da Ghana wanda daga bisani shi mai gabatar da shirin zai sanar da ku ɗaya ranar da aka mai da shirin da kuma lokaci hakan zai sa duka shirye-shiryen guda biyu su zamanto suna da lokaci kala ɗaya wanda za a canza su daga wannan lokaci na karfe uku agogon najeriya da Nijar karfe biyu agogon gmt da kuma Ghana. Haka zalika shirin kuna na dosa mata zai ci gaba da tafiya su biyu a sati a dukkan ranakun Litinin da kuma ranakun laraba haka za rika shirin kuna waratil da kuka saba gani a ranar litinin kadai ya ci gaba ya koma litinin da kuma laraba na kowace mako da misalin karfe 4 zuwa karfe 5 da ku ci gaba da tarawa karfe 4 da na kowace ranar talata tsohon lokacin da dausayin mata inda za ku ci gaba da kasancewa da shirin lafiya jari wanda dr faruk yake gabatarwa shi da bakinsa a madadin dukkanin yan uwa abokan aiki da kuka ji sunansu da ma wa'anda mu ambata muku sunayensu ba a ni na ku mai gabatarwa Umar Alhaji Yusuf nake cewa ku kasance lafiya ku ci gaba da kasancewa da dadadan shirye-shiryen Africa TV3 ko da yaushe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tausayin mata shiri na Africa TV3 domin ku ne mata shiri na dausayin mata